الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته bukpataji tabbata ya Allah salatu ya ce ci bi amincin zuci tabbata ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da faju mai tsafo gobe ishi ya shawwal 1436 na ajin daidai bai tsafo mawajin ni ko 1437 na ajin daidai tsafo mawajin ni ko ya july 2016 kalenda al-miladiya na ya ga yi ba aqidatul hafiz muhammad ibn tahir al-maqdisi aqida al-hafiz muhammad ibn tahir al-maqdisi na ma 448 which is 507 bayan hijironin qasidu yo nula bayani da ya tiya usulu bi aqida usulu ya ahlus sunnati wal jama'a babi ya aqida wani mai baiti hari na ari 92 a manzuma nan shi ni gube gube ko ta jazakallahu khairan qasida ne eniu yo na zabi rawi na so ira e iya mako wa gba amma daga na yi lokaci dokun for now iti di shere ije kuwa nan da aji kokari kawai katun zuni gubode nru zo just ida e idi jimuru ri ku ji ba dai yin wui ba na da ka gana ni ilimi na ji amfani da albarka na fadi manga أقول مقالا يرتضي ذو البصر وأنصره بالآي حسب وبالأثر لأنهما نور الهدى وسواهما ظلام بلا شك لمن مات والذكر تحققت أن الله لا رب غيره بصنعته الأفلاك سبعا وبالفكر سميع بصير قادر متكلم مريد بما ياتي عليم بما يذر وهو الحي والباقي بأسمائه التي تزيد على التسعين تسعا لمن خبر رواه البخاري في صحيح ومسلم وكل إمام في الأحاديث قد نظر وأورده أهل الشام بشرحه وفضلهم في القلب يا صاح قد وكر وأثبت إرسال النبي لما أتى به من دليل صادق معجز بهر وأعلم أن الله من فوق أرشه بلا كيف بل قولا بل قولا كما جاء في الصور وأشهد أن الله أسرى بعبده محمد المبعوث منه إلى البشر من قال أقول مقالا يرتضي ذو البصر أقول مياغا مقالا يغنوتي يرتضي ذو البصر zai ja ga basira ci madi ilimi na ga yada jin domin hmm. wa an tsoro bil ayi hasbi wa bil asar yanan magatu ga wuce zuma miki ga nasara na bil ayi bi aya ji hasbi na kun kiya miyani wa bil asar bi asaru ji bi hadisi ji daga ba alim muhammad sallallahu alaihi wasallam لأنهما نور الهدى وسواهما ظلام بلا شك لمن مات والذكر gali annan mai bana alkur'anu ga sunna bi ma'ana ayaji bi hadisi bi asaruji nurul huda aske ba uga da wani wasu wa huma yana maga ke wuce majin alkur'ani wuce majin na tazu sunna ya ne mamadu ba ne yi zalamun bila shakin ba shi yaushe shakka da ba liman mata ya zane ka biya su ta ci ubo ne ka bari shi ko su wadda kar gani da zana ke wani ne wale zane ga wani ne gwagwa sun ga wannan ne wale ale ga baiti gube mu farin na banin na baiti ya 1 and 2 wani lawo ya ce ne mafdaru ya talafi idan alusun na cewar jama'a jona agwasun alkur'ani agwasun sunna ya nabi bisa sallam ga da lagwasun yan ne gungo gangani da sunne na ma Ati Allah wa ati Rasul ya mi to soko ya la mi tutucu wa man yuti rasula dan ga mi tutuci na faqad ata Allah da na mi tu sai ci ni da wannan wa ma ta kuma rasul fa ku na tuci ga Allah ya ne gaji yago hadisi ma wanda ga tazu ko mutawatir yo ko ahadu yo eluji hujja to babi aqida to babi naji aqida bonanan la alfiyan na take mutakin ala rikati atil amri min amri in ta ga ga alqur'anu ko ga mu jin da biyo ma a a Allah yana maharam rasulullah misl maharam Allah hmm. ina ne diga jan ramu ne ji we biye na kwa jan ramu ne hmm. ebo na milato alqur'anu be sunu ngai bawo ene ci ma ta ci madina ne egun hmm. fa ma za ba da haqi illa dalal e da bozu mai gaskiya ungali ejin e ba تحققت أن الله لا رب غيره بصنعته الأفلاك سبعا وبالفكر تحققت ne ya ji tabbatarwa an Allah kiri Allah la rabba gairu hadi zai zaji buta da gaskiyan gali Allah bana nan bi sun'atihil aflak Allah wata gajin halitta ya falaki jin ma'ana gajin halitta ya tsangi jo wa bil ka to hankali ma ga tsoyi dabo am ku min gairi shay'in am humul khaliqun a jahalita aji babu yadda suka hatu zai jahalita ko hmm. wallah wa khalaqakum wa ma ta'malun Allah ga jahalita ya tuye tunne lona Allah wa khaliqu kulli shay Allah ga jahalita yin dondo ko badi'us samawati wal ardi Allah ga jahalita yin sama gan bakin yijo Allah ga gorayo Allah mu ga dan zarayo yuhuyi wa yumitu hmm. wa wa ala kulli shay'in qadir Allah wa dan rayo mai ke wuyan mai ke je iko ya tiyan dondo, Allah mu ga mulki hmm. ngai la mulki ya zanga mai go mulki ba zan ku illa malikal mulki tutil mulka man tasha'u wa tanzul mulka man tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u bi yadika alkhair innaka ala kulli shay'in qadir annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tuce ce ci ya nabi tuce ce ko hmm. e bogo da zai wajibu ta bi gaskiya na sai Allah na ila ilaha illallah wala illallah ajin alita je bo ibi jibu ti ya tsoci alatuci atutuci tumbe ya bo abi aiza jalo ibada jin ya tsoci wala kad ba asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibu at-tagut atilita fi tiji ebo ilami tu itekin ya jibu ta jin ya tsoci na hmm. nga ma agiza kabaro man ka zai ce ce wa man nabiyu ka ziya nabi wa madinu ka ki adini wa man rabbuka babu wannan wuje rabu ya alkhaiyan a wa rabu rabbu ka ba babu ne jinufi ne ki man ilahu ka zai zane buta jibuta nan abin e nga yi man ka ya alkhalqu bi alizku da sauransu to mu ce ki ga jannatu e e da yani abin to munafiki abin to daga Allah ga rabu ko ji gane ko Allah durar usanni ya gani ga dinul khalisi na sidi ka san khan la bayaniya ya ganna shi be Allah ga jin halitta ya tsan ji jonga le shi gonga la gidi lo da sauransu ko hmm. ngai ya zagyo nga jin halitta ya don nga mulki ngai ya zazi ke ngai palita ja alhamdulillah rabbil alamin ko e bogo ya zuji butu ya sai cinci bauji سميع بصير قادر متكلم مريد بما ياتي أليم بما يذر سميع الله وتيتيون ونا بصير أملي قادر أمدئي كو متكلم أمجاجا مريد بما ياتي أليم بما يذر مريد الله مكي دئي بما ياتي نونغا نغاجو أليم الله مكي دئي لميان دندو بما يذر يعني كنه ma'ana Allah je ni miyan wa wale gan bai tiye ni cin ba Allah ga mini su ne so cin ya sanu mai albasir ko Allah mai ki alim da sauransu e bogo Allah wa wagan kada sami Allah wa kaulan lati ka fi zawji wa tashtaki wallahu yasma'u tahawura kuma hmm. ko hmm. laisa ka misli shi huwa sami'u al-basir innani ma'akum ma tamba za zagu ba bai asma'u mai wa ni basira Allah mai ke leko qadirun make da yi ko mutakallimun Allah mai gaga hmm. gaga janibi Musa wa kallama Allah Musa taklima sai ci ga janibin Musa matukan gaga wallan ma a Musa li miqatina wa kallama rabbuhu ka kuna annabi Musa bi miqati yato sai ci gaga gangani hmm. biyu ko hmm. ni safaitu ka ala nasi bi ci wa bi kalami mi wata ta ce za an ji da risala ni ngani da to ya gane ni gane ne me gagan gani da wayina muridin Allah ke da irada yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra bima yati alimun bima ya buga Allah ke ya alim inda ilimi yayin dondo Allah ya alamu man khalaqa هو اللطيف الخبير إن الله عنده علم السائل يعني كيام دبتوتي وينزل الغيث ويجد لجون ويعلم ما في الأرحام دي لمين دمائفونا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا أيضا يبين عجسنا وما تدري نفس بأي أرض تموت ebogo ba ta yanzu layi ma ni jigin gani bi e ganne mina ke da sun na budan wa be o ce wo wa ga zaya wa jana mi manca wa ga da jini babu yan dalila wa fi lamiya wa fi ga sakwa ai ba kibo sai ce wo magogba wa fi ga sai ce lewo cha imani jimbe ne wa da le so ko ba gumba ji ko ba wa gunji e bo wa fi pretend go e da kirki ga da ajin to fi da lokacin da dia da mun sai ce lewaye wa ma fi ga sai ce gangan mine ya gani sai e ce ma alqur'ani da bai ma ji ba alqur'ani lamu to alqur'ani ko hmm. wa ma don sai ce da ilimi en dondo a sha mai gaibu wa guya da sai ci mm. kulla la mafi samawa wato al'adil gaiba illa la ya sama biki na je mai gaibu na sai Allah e bugowa da sabo ma alaji tsubuwa هو الحي والباقي بأسمائه التي تزيد على التسعين تسعا لمن خبر رواه البخاري في صحيح ومسلم وكل إمام في الأحاديث قد نظر هو الحي لا الله أنت يتنا الحي يتنا برأينا والباقي ومتى يتنا دم ودفع لوا زوانا بأسمائه بسنوج التي نجي tazidu ala tis'ina ugan 90 tis an liman khabar bi ma'ana 90 cha tu mutuwani bi ma'ana shi sun dinni ya zana nga je ilimi ganin rai rawahu al-bukhari fi fi sahihi wa muslim al-imam al-bukhari gallu da da sahih bukhari bo wa muslim gan da al-imam muslimi wa kullu imamin fil ahadith nan dondo na jimai man ko hadisi jina. kad nazar a cin ganna ne ganne ganne diye diwo yau le bai ci guban nan yau le ko wace ne huwa alhayu. allahu bi rai allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum la ta'khudhu sinatun wala nawm ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghith annabi sa Allah subhanahu wa ta'ala gan wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut aya ke sai ci ne bi rayu ma ji ajali anan Allah subhanahu wa ta'ala gan kullu man alaiha ah. fan yan duwa ne ɓece yankin bu na gazo wai buka wajen rabi ka zun jalali wani ikram shiga ke fiska yin sai ciyan wai ko alhayu ga dauna ne hmm. wal baqi ko ta wai buka wajen rabi ka zun jalali wani ikram bi asma'i hillaci bi sununa je tazidu ala tis'ina tis'an liman khabar ebo hadis na alibi Sa'a sun yi inna lillahi tis'ata wa ina. isman ce suna shi su jinni miyatun illa wahid man ahsa da nagu da kan gina dakhala aljannata ga gadan aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ga wallahi alasmaul husna fadu bi Allah da sunan ta ne ga ba ce ce da gani bi sunan naji kulil Allah awud arrahman ayyama tadufa laula asma'u al-husna ay ce ya Allah ko yi sura ya rahman ndo ne ga ina Allah da sunan naji a tazuna amma wa yi ce suna sai sunan sai ga yi ta nan wa ma'ala suna ya tsoye ci da ya zan wuce feje ilharu da suna ya tsoye ci ba hmm. sunan don domin da sifa hmm. ko hmm. sami'u wai suna ya tsoye ci a samu wai sifa alim wai suna ya tsoye ci al'ilmu wai sifa basir wai suna ya albasir wai suna ya tsoye ci albasar wai kiyo wai sifa ya e buga sunan don dode sifa suna ya tsoye ci mai ɗa da biyu a tsoye ci bugi ɗa da e biyu ya ba kibo annabi sallallahu alaihi wasallam ga Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqika ga malal sujaja ga asma'ullahi ta'ala ga masura fi adadin muayyan sune sune Allah subhanahu wataala e gagaru da kiyan adadu dana mana wanda kun sarahun ya bana ndoci da wani sai ciwo wayo sun da gaibo wanda uzan dominiya ali tawji bwana ngawali yan wa ga daga cabo ga aya bi hadisi nga nga nga nga tu ga wannan yuzu nga lon ce ga rawawul bukhari fi sahihi wa muslim wa kullu imamin fil ahadith qad nazar al imam bukhari to muslim gube ko man dora mini man ko hadisi ma ci ganna ne wale ko imamun fil ahadith mana imamu ya sunnaji wa aure da وأورده أهل الشام بشرحه ehe na mai ke lawa ga sokwa da sunna ne ebo na shefu ebo nci gabi dai ba abun nan ga sunna sokwa da sunna ni ke tin ga Allah dan mai ke bata ne sifatu ngo le na sai bi cici ngo le yi ne safi ti ga nan yi ji alkhairi ga zai ji ji ta ba do ga ga nan lu amma amma gyara ne

wa fadluhum falalayan sha'amu ci ji ma da falalayan manya hadisi ji fil qalbi dagbon ya sahibi mana ya sahibi ya wai ya minna kadi wa kara falala ashe mu yamman mu falalayan manya hadisi ji annabi sallallahu alaihi wasallam ga la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin alal haqqi la yadruhum man khalafahum la man khazalahum hatta yati layi wa hum kazalika ba ne da ga lalace tuna hadisi ji a ɗaya ko gboro ko mm. kaga aiki nan kai da ya gagowa ga abu a taikwai goro felo zane ga aliya ba na alagun doro tsawa mm. har da kakunan abinci tashin kiyama na yawon mm. ji gane ko imam ahmad ibn hanbali bai man yi kaka ga nan in lam a ashabul hadith faman in lam kunu ahlul hadith faman kaga ji Allah hadisi ya ta zai yi wa gancin na annabi za a sallam gan alumun ya ga ga 73 kullu afin na lila wahida nan a ga zai wahida wancan annabi ga ma na lili yau wa sabi nan bai sabi yi ta tubu nan gole da yi malla mai fiye na annabi sabi ta tubu ne ga ya alu ladisu jo a ga ya alu ladisu a ga ya alu sunnato a ga alfirkatun najiyo a ga ya safatul mansura a ga ya alu al'asaro a ga ya jama'a to wale nke ga ya tiya ga wa aure da alu sham bi sharki ngol alu sham e bona hadisi ke be e bayani be etigan tiga man ko yafi babo a cikin ya shambu kawun so muhammad ibn salih al-makdisi ne maka manzo mutun nan sham ga gugu ara kalita bi ce fadaili shamu nga fala la za ne ji wa gugu nga la al zinjani mm. ki fe gan nga wa amsalu alil ilmi fina tariqatan wa agzaruhum ilman muqimun ala al-athar zane je ilimi do kun ganin ko mm. e ku majin boro ganin ga zai jami to hadisi ya annabi sallallahu alaihi wasallam nan biya sare ya sabi annabi shi na amma lawa ga cin manzumatu ne libi ra'iye mun bi doji somehow ra'iye abul qasim zinjani mm. ga wa usbitu irsalan nabi lima ata bihi min dalilin sadikin mujizin bahir wa usbitu irsalan nabi lima ata bihi min dalilin sadikin mujizin bahir wa usbitu me yadi tabbatar wa irsalin nabi ga su kwanin mu mudutu lima ata ko hmm. yana be bihi ne mani na ne mawudu labenin min dalili ya dalili shi sadikin ya gaskiya na ne mu'ajiza nan bahir ko umagbo kada yi a kanin su kwa nan mamadu tube ya bane a nabi ga inni rasulullahi ilaikum tuciyar ce ci mi bebe yau ko wa marasan naka illa rahmatan lil alamin yi tuwa tuwa sai bo lo fira moya alita ibeni ko wala kad ba asna fi kulli ummati rasul an ibudu allah wa tanibu tagut ko iqra bismi rabbika alladhi khalaq la ga ni biga ya al mudassir kum fa anzil naki waji gargadi ya bugo so ko annabi muhammadu tutu annabi muhammadu ga ga ga ka aljanna ilwana alu muji ga do kungo nga la al hawdi ya fa nga alamatan yin makamul mahmud ya fara kiyami hmm. nga kare janna yin ganin hmm. nga nga ala nga ole anibi de fun lai sarawi ngo ji gani ako hmm. amma nga ole woji isbatu risala ya ni muhammadu mun ji ga ni ni ya wa ki ayi ma ji bi ene wa ga woji na ga ji wa ga na yanin waya labarin na guya gaskiya ya na abuta tarihi ɗaya ga hannu muhammadu gaskiya buto amma wani jima ni da ni da nan ɗaya wuce wujin amfani ngato yana ni billa biye nan dalili roye gaskiya na mujazu ke lo ga mai alkurano ko da yini ta mahati insu wal jinnu ala ya tu bi misli hadal qur'an la tunna bi zalika ne ba'dum li ba'din da jini be zangi ba ta ga ga ibe do jal qur'an ibe do e bogo abebe bejiyan alkur'ani wa kuyoko ta wa alamu anna allaha min fawqi arshihi ko bila kaifi bal qawlan kama jaa fi suwar وأعلم أن الله من فوق عرشه بلا كيف بل قولا كما جاء في الصور wa alam madai ilimi an Allah kiri Allah min foki arshi daga cita ala arshi bo bila kaifin lori hmm. Allah wa la tuta ala arshi bo ke kaifi a arshi arshiyan lila wuce ino no yiya bal qawlan yi da gunga kama ja a fi suwar ke minu bedan suwar wani ya gama zo الرحمن على العرش استوى اترى من ولا استكان على العرش ثم استوى على العرش الرحمن كو وهو القاهر فوق عباده ماذا قال ربكم كي yake ce ga kalul haka ga ga gaskiya huwa al-aliyu al-kabir umma Allah to mun wancin saboda ai imaji da ganne imam Ali bin sallallahu alaihi wasallam ga ayin Allah ba Allah da wuji da joti ga huwa fi sama Allah da sama ko hmm. Annabi sallallahu alaihi wasallam ga yi ti kawu lugwaji fa inna mu'mina yabo na mu'mina wo hmm. Annabi sallallahu alaihi wasallam nke gande ga Allah ta amanuni ya ji amincewa ya miyawa ana aminu man fi sama ya suna madan sama wani wa aminci lamiya ko ebogo hmm. ayi ma ji gangani da ganne ce ce ne da yi salada sama etun hmm. gumen diga lana sama ga lulo ile ya sadu kalimu sai bola amalu salihu yarfa'uhu etu kirke sama ga lugulo alquran ne ba sai ci wuze gogo alquran ne sama ba ci ebogo aqidin ahlus sunnati wal jamaa Allah wa la tutacin al malik ga al istiwa wal kayfu majhul wal iman bi wajibun wa su'alu istiwa wa yace tace al arshu na gwe gbenuro kayfi yake istiwa iman na ko ne imam malik ya gunga don nore imam shafi ya gunga don nore imam ahmad na bale ya gunga don nore tuwa al imam abu hanifa ya gunga don nore e yi mai shine bayan ga ya ji maza bai maliki amma la mitu ganin imam malik gana nga fiki bon ya ji maza bai maliki a kida a shari ya ji a shi waji maliki ya wanya ga tari ne sulu ko matari kai tijaniya ya ji mm. hmm. ah. a Allah kiyaye mu Wa أن الله أسرى بعبده محمد المبعوث منه إلى البشر مجري أن الله كده الله أسرى بعبده wawuji wula adafe shi a nan muhammadu kenan ko muhammadu ni limabu osu a nan muhammadu na tsoci tutuna ilal bashar lo yole e banu ga ilal bashi da hunci lawo ga a nan mun to ba jenu ya hare hunci to ba jenu hmm. kulu yiya ile ya annabi sama na faru min jinni ina samina qur'anan ajaba ya dilal rushidi fa amanna bihi hmm. wale ga baiti ne na wagon wani wani tabbatarwa ne kiyo fi isra'il miraji hmm. ga ni sa sallam un da daga alu da daga makka babu lo baitul maqdis da baitul maqdis kuma lo sama ya subhan allazi asra bi abdi layla min al masjid al haram ila al masjid al aqsa allazi barakna hawlahu e bonda mutazaje jin karu ya gannan ke mina jami'a mutazila gangani bi rafi da ji to a sha'ira ji e jin karu ya tiwa wannan galaman chula bi a wannan ko ji gane ko ke mina majami'a ji eji inkarin ya asuma wun ya ce ci na ga malawun cabai ti ya sami un basirin kadirin mu takallimu labiyo ko ji gane ko ta kemi na kuma zan do ci ji e, e gagaman ya hadisi de falala ele gagaman ya hadisi ji ai e ji fahimta sai ga hmm. wa in qultu min ahli alhadisi fahi wa hizbihi yaquluna taysun laysa yadri wa yafamu ngalon cagan labiyo ya ce falala e man ya hadisi ji hmm. ku yo ko وأشهد أن الله أصر بعبده محمد المبعوث منه إلى البشر نقول بعبدي بوغا نمو ملوكو سبحان الذي أصر بعبده عبدي بوغا نمو ملوكو سبحان الذي أصر بعبده بوغا نمو تفين جبو تجيها سيتشي وأثبت أن الله جل جلاله تكلم بالقرآن لا قول من كفر كلام بصوت لا كأصوات خلقه رواه أبو يحيى وحسبك مفتخر وحرف كما قد جاء في الخبر الذي رواه ابن مسعود فاصف واعتبر ومطلوب ومسموع بلفظ بكل ذا نجين ومكتوب خلاف الذي نفر قديم بلا شك وليس بمهدث رووا رووه لنا عن أصدق الخلق والبشر wa usbitu me tabbatar tabbatarwa anna Allah jalla jalalu kidi Allah wannan wacin ma zabi nan hmm. takallama bil qur'ani Allah ga ga ga alquran ma na alquran ne ga yace ciyo hmm. la qawlu man kafar uje ga yanda na ji ci da ci na. Hmm. kalamun bi sautin la ka aswati khalqihi rawahu abu yahya wa asmuka muftakhir kalamun egoro bi sautin bi biyare la ka aswati khalqi mun ji dore mun ji doje ya yani tuja rawahu abu yaya abu yaya ga gubiyo wa hasbuka muftakhir inna to maa kun fari wa za fari ko kun yole ina wa gabaitin na jona ga Allah wai gagami ne ga yace ce ma alqur'ani ko gama laani ne daga man ya hamilu ne ila za a lami lo ba jama'a yunjo fa inna quraishan mana'uni an ubaliga kalama rabbi e bana quraisha waji ani kanani ya wuya ye ganin sai cinye nan ki nan alquran kalamullah mutazila jigan be jami'a ya ga alquran diga to ya tali to ya Allah kiyaye mu hmm. da alkafiyatu shafiya hmm. filin tisar li firqatin najiya ibn qayyim wa za wuce na wani umarar jijiya ne kafi shafi nan hmm. Allah kiyaye mu hmm. wa kallama Allah Musa taklima wallan ma ja Musa li bi qatina wa kallama rabbuhu hmm. wa qala lahu ma rabbuhu ma alim an hakuma an tilkuma shajara ko ta ta wale gan e gan to e ci ga don na je e gan e a aji kafirci na kiwa ga don na sana ji kafirci da alkurawan shiga su kawai gagana hmm. ko hmm. kalamun bi sautin laka aswati khalqihi rawahu abu yahya wa hasbuka muftakhar kalamun egunyo bi sautin bibire laka aswati khalqi mun ji dojin bibire e ya ali tuja Allah wai gangan bibire bibire to ci mun bibire ali taja ko hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam ga sai ce yi zaji fadi kiyami ya sunawu man ba'uda kama ya sunawu man karuba sannan ga biya na hukim na zai ga tsobanin wadiki nan wawonin ah, a nabi sallah sallan make gabe ko ga Allah wa gangan bebere fadi kiyami ah. ko wallan ma ja a musa limin katina wa ah. no وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا يا نبي موسى كو إبنتي بو ìbàyẹn kápákọ̀ yi ipá tí ó túrì sí iná ìmú látọ̀bẹ̀ ewé ìbàzàbí àgánmù náà dáàtò wọ́n na bèbèrè náà látúni mù náà jáàtò mọ́ ti mọ́ bèbèrè náà sọ Na dìkì náà lè na ko, kó lóòlé kó ẹgbọ́gọ́ na pátá dẹ́mí ìhújà náà lùsùn ẹ̀ láàájú ìjà rẹ̀ kí sai ce ga ga ga sai ci mawa bibire ne a shayara shi da sauran sa ga ga sai ci da bibire Allah kiyaye ni ga malama yana ne tilkata ni ko ga is alikin labe tu labe ne ya kiyaye isbatu ya sautu wuji kiyaye wani lauga wai latu ci labi ali tuja lasna nushabihu rabbana bi ilahina ko rabbun wa abdun kaifa yashtabihani hadi bayan duk gaganwaci na relate to that na wallahu alam wa harfun kama kar jaa fil khabari alladhi rawahu ibn mas'ud fansif wa atabir ko wa harfun ya ga to kama jaa kama kar jaa nube fil khabari alladhi da alisina rawahu ibn mas'ud ibn mas'ud gobe nan fansif wa atabir insaf ya ga na ji adalci ya wajen ko omoji gani daga nane a nabi sa sallam ga lakul alif lami walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf ne ga alif lami walakin amma alif ya harafi yo lamu harafi yo mimu harafi yo harafin do ma da kiyo wa lada lada do ma gu multiply har zuwo hmm. ko hmm. ji lura daga no lamu ture ومطلوب ومسموع بلفظ بكل ذا نجين ومكتوب خلاف الذي نفر ومطلوب يجي القرآن يجي تتم أقبو ورتيل القرآن ترتيلا ومسموع أمشي تقبو إذا قرأ القرآن أكبر القرآن فاستنوا ليش تقبو وأنصتوا لما لا لكم ترى بيدرامو bi lafzin bi lafazi bi kulli da ngato bi ne benyo ne dinu nga yela nya dinu mana yayi ma diga alqur'anu ye ga to ama amma jihali tuja ye ga to ci ma dedere ye ga to ci ma harafi juyo amma e gbau amma e shi e tugbo amma ke ku fiti bal waya tun bai na tun fi sudurul ladina utul ilm aya jiyo ne ji gbagba amma ku fi yan gbona wato mm. na benyo ga ye adi ni bi o yi megun tiya mm. ko adinu bi qawli al-hashimi muhammadin wa ma bi maqali jamidin tu wal qadar ko fadini dinun ko abu ku bigi imul hidin jina ku satar me ga mi tana to mi ji mani da yin gama la alu suna je ne ya fi dan e gun so e gun ga yusarare ko ba ruwan su da munafinci ga a to bi riga ta gun ya doja amma da yake ne

والامر الله Allah الخلق wa al khalqu يا الخلق يا لتا الامر ya ونيته khalqu ya ما al amru ma الامر دي مخلوق ya kimi go me ci no ya buga al amru ji makhluqa min ma khalaka ne ba tar bi kalima ci ko daga sharri na ni tuna ngo le kalimati la auzu kalimati la ga makhluqu ma na wa ga annabi ya ji ya zai makhluqi don ngo le shirka wai don ni ta Hmm. Hmm. rawawu lana agwaga na biya an azzakil halki da ba zanen magaskiya ta ga halitta bata nono walbashar zanen ke dafalan mun magaskiya ta ga zani bata nan wa man azzaku min Allah ya qila ya eh, za dan bo na maganga hagu su sai cina wa man azzaku min Allah ya hadisa e za dan bo na ma e za ba ku sai cina e za dan bo na magaskiya ta ku sai cina أبغى على القرآن يجنسوا شاجان يتوجا يعني فمن قال مخلوق فقد فارق الهدى بفريته والله يدخله سكر وأشهد أن الخير وأشهد أن الخير والشر كله يجيء من الله العظيم على قدر وعلم أن الجسر بين جهنم وجنة عدن كالطريق لمن عبر ولا أنكر الميزان والحوض آمدا ولا أنكر التسأل في القبر والنظر وأشهد أن الله من بعد حشرنا نراه بلا شك كما ننظر القمر من يتيقى بقى تيقى alhafiz muhammad ibn tahir al-maqdisi gafa ga wa faman qala makhluqun faqad farqa al-huda zana ga ga al-qur'an wa jali tudna faqad farqa al-huda zana ga be bawi bi firiyatihi wallahu yudkhiluhu saqar daga manan zune uti ga bidiya kaka kai ne wallahu ce ci mai yudkhiluhu saqar ce jaza lada na sakara hmm. ko mm. e ba kibo sane ga ga alqur'anu ya ga alitu ya kuji ga sai cha dai sausli sakar mm. sai ya zan lada na sakara mm. sai ja ja'an bunu safwan be da bunu jiran be bishi bunu sil min rifi ko da mutazila ji a ga alqur'anu je ga ce cha ajin alitu ji ta Allah ma yaqulu zalimuna ruwan kabira ko wa ashhadu anna al-khayra wa sharra kullahu yaje omina Allah ila fini ala qadar wa shahadu mijiri an alkhaira kida alheri wa sharra to sharri kullu batu yaji omina Allah da ba to ya bu won febi ala azim yet na wacina ala qadar yetina to ya ba yetina qadar ubu alina wala iman waji ga alkhair wa shar bata to yaji udai limi ala alam man khalaqa huwa latiful khabir Allah magajin halitta ala alam man ala alam man khalaqa huwa Allah khalaqakum wa ma ta'malun Allah mu kaba lawul mahfuzo inna zalika fi kitabin qabla an ibrahim zalika ala Allah yasir Allah mu ke dai mu shewa ma ta shawuna illa an yasha Allah maratib guni ne tin kaddara ga da wani zula imani yoni bi ma asaba kai naje wannan lam yakun yukta yakan wa ba wa ma ta kan lam yakun li yusibaka na ma ba nan wa dewaya amma la kadara ya tsoye ci jiwu jafi da jinefiya ibn e su ta fi ci tumbi kashi mm. ta ce fitro mm. amma ya wuya we mali ta fi tishi ko lo mm. ne baiti ne kadara ya bi jabriya ji وأعلم أن الجسر بين جهنم وجنة عدن wa alam أبى وأعلم مديني أن jisra sai dai a ji suru ma'ana ɓandara bai na ji a nan wunta wunta tsakanin ji a nan ma'ana ɓandara su rayu gaskiya wajen na adinin ko tsakanin ji a nan wani alijiyar na ɓandara su ranta kattori kiliman abar eku yo ya zane ga dasan gwaganin wai minkum illa wari da adi addan ta ce ba su ga da ɓandara su rayu gwaganin kana larabika hatun makadiyya sun makaga cinunan jillazina ta kawai je da sun sai ne ji gagagwa wanda zaru zalimi na fi hadisiya a zalimi mai gaya fi sai ci gwayi sai bugu kwandara su rayu gaskiya sai ci gai gwa sai da kai za mu ci a dagwagin da sun mazun yayi nan za mu ci a dagwagin ci a ɗaya ba nan za mu ci a dagwagin sai da nan za mu ci a gaba za mu ci mako za mu ci mako a dagun ba sai ci gai gwa ولا أنكر الميزان والحوض آمدا ولا أنكر التسأل في القبر والنظر ولا أنكر الميزان مجين كانوا الميزان ميزان يغسكيا سوى يغسكيا والحوض يجبان ما ويال الكوثر فالك يا منتم جاء يغسكيا مجين كارو غنى آمدا بدغانغايا digangaya wala unkiru tisala make make jin kanu ya gana a gina kabarona fil qabri ma'ana su'alu fil qabri kenan ko wa nazar make ji inkari yele na mumini ya leto ci fali kiyami na alimi za mu gaskiya da hmm. gwanin mutazila je ji inkaru aklaniyu na je ji inkaru filosofa je ji inkaru alul hadis da alul sunna mu ji tabbata ga mi za mu gaskiya hmm. na don ma wannan don na don ma sun ke tsala ta zam nafsun shay'a hmm. ani ga kalimatani khafifatani ala lisan kalma guba mu je sauki gintaro saqilatani fil mizan umma malekun tuwo habiba ta ni ilar ramani ya tura ramani mai dai boyu na subhanallah bi hamdi subhanallah ilazimu ko wal haud make jin karun ya al haud ya bada so cikin na sai na kalkautar fasali wani har ina sha ni aka wal abtar a sallallahu alaihi wasallam ga baina baiti wa minbari ko rawdatun nur ya tsakani ya yi gani da mimbari ya wuyi ba ta mini ba ta aljanna wa mimbari Allah haudu mimbari matakin haudu yin ubu ko annabi za a sallam ma nga ngoli annabi za a sallam ga yakin hadisi bai yakin alhaudu na jogan ashaddu bayadan min al-laban wajibu ku ga nono wa ahla min al-asal mun magayafu ki za lu kanu jumi sama e vone e vone su ku do yake Hmm. ya za a fiye ya zama wani ya in karu ganna hmm. walla wani tilo to tsala fil nazar maji in karu ya gana abin zaga kabarona fi sabitin lawan lazi na amunu bil kauli sabiti ya buga abin zaga kabarona man rabu kazi so ya man na biyu ka biya ne da yawo ma jinu ka kiya jini yawo ya ce ya wuta ne gaba kali ta fi rabban wa bil dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula wa ashhadu anna allaha min ba'di hashrina majini ke dai akika Allah zuma na ayi ayin na ke zo fa alkiyami na a sha Allah zaga na kin fa alkiyami gaskiya na rahu bila shakin kama nan zurul kamar ya le ce ce shakka da bakin min ya le tayin a sha gaza yin na mina a sun sunna buda mm. ko mm. mina khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa mina nukhrijukum taratan ukhra da kin ya bai jani ta kin ya mai ya le wale tin ga mai ya ke ko tiya fa alkiyami sanwa ci a ga fari kiyami ga mamba ba asana min na hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa mursalu ta da bugo Allah za ja na ki fari kiyami gaskiya e fari kiyami mamumi ne ja le sai ya raunar bi ne kuma satarawna rabbakum dali ya le sai ce kama tarawna al-qamara laylatal badri kenne le sai badri na la tudamu na firu yake ya tin ba ta ce le waya ku yau ko kallahi na umma rabbi yawma idhin lama hajjubun ejimi na shi yakan na ba tsakani abu sai ci a ne sai ci ya ku yau ko lillazi na asanil husna wa ziyada zai shi jin bolo na ajiya aji na make da bibiyon gama ya nazari ila wajen lahi alkarimu sahabi ne gwa hadisu bai ce ruwa tonin a gaza gnuhu hadisu ne bai ce yi liyar ce ce ne mutawatiru mutar zai gan da jami'a shi a mai jin kawo ya gannan wallahu alam ga ka ta giba abin da idan bai shi ya gane shi bai nibo wa billahi tawfiqi wa amuru afwahu wa as'alu wa hifzan yaqini min al-ghiyar li as'ada bil fawz al mubin ila jannat al firdaus fi salihi azmar insha Allah ta'ala ya gane page ya gane abin nan baiti 21 boko sai shi bai nibo subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk